Yanzu sai ku dibi hoto na biyar. Boz da dattiɓan Betalami Rut Sura hudu aya ɗaya zuwa ashirin da biyu Boz ya tattara dattiɓan Betalami Akwai ɗaya daga cikin dangin Na'omi wanda shi ne ya kamata sha'auri Rut. amma sai suka ga ya kamata a bar ma Boz. Domin ya tabbatar ma Boz ya bar mishi, sai ya ɗebe ƙahon takalmasa ɗaya ya ba Boz. Haka ne ake yi a Isra'ila. Da haka, Boz ya ɗauki rut ta zama matarsa. Sai suka samu wani ɗa wanda yana da suna Obed. Sai matan gari suka ce ma Na'omi, Yanzu ki wa Allah godiya, ya baki jika, jika wanda ya iya lura da ke, sarakuwarki tana ƙamnanki, ta hi miki ɗa bakwai ma. Ruth ta samu farin ciki ta wurin bauta ma Ubangiji da kuma mutanen shi. Obed, ɗan da ita Ruth ta aihwa, ya zama ɗaya daga cikin kakin nan sarki Dauda. wannan babban sarki na Isra'ila, wanda kuma ta wurin shi ne mai ceto Yesu almasihu ya zo.